يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun ulumul qur'an a cikinsa cikin fataccen littafin nan al-itqan fi ulumul qur'an na fataccen malami al-imam suyuti rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi sha biyu ga watan zulqa'ada na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake da sha biyu ga watan shida na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya ana karatu a cikin annau'ul arba'un nau'i da ke الأول أربعون نوع لكي بيان يحكم عن الأدوات التي يحتاج إليها المفسر معنى معنون وصف المومي لوصف حدات نا حرفي وان بي تفسيري كي لبقات سنة معنون نسو لكما يندسك زوزو أتشين القرآني wanda mala ya kama da su ɗaya bayan ɗaya na bin son bisa da tsarin hurufin hijaiya ya fara da masu hamza masu hamza ma take da hamza ita kadai sai wanda suke biye shi har ɗaya kan kalmar am mun kammala da kalmar al-hamza yanzu muna cikin kalmar am wanda malai ya mana ta kaso kashi biyu akwai muttasila akwai kuma munqati'a muttasila shine wacce yake da na bangaren ta na farko bangaren ta na biyu kowanne yana da bukatar daya kuma ba sa rabewa wanda ta ce mutafila ya ce ta biyan kuma ita ce al-munkatsiya ita ce ta zami ce wata ya ce mana ta kasu kake biyu akwai kawai ke zuwa ba a da hudatu ta suya ita ce irin su sawa una alaihim a an zarta am lam tunzirhum kaga am ta zo ba a da ta suya a an zarta hu wannan hamza ita ce hamzatu ta to am da take zuwa ba da ta tasbiya ita ce nau'i ɗaya daga cikin nau'o'i biyun am almuttasila sai nau'i na biyu daga cikin nau'o'i biyun am almuttasila ita ce wacce ke am wacce yutlabu biha wa bi am alhamza ta zo da alhamza da istifam wacce ake neman ta'ayin ana so a ayyane da abin da hamza ta shiga da kuma abin da am ta shiga wanne ne a ciki kamar al'azzakarain harrama amil unsayin a hamzatul islam su tafam ta shiga na farko a an zakarai ne an ta shiga na biyu to abin da ake bukata shine ka aini ka ayyana wanne ake nufi na farkon azzakarai raini ko ko unsayin wannan ita ce nau'i na biyu waɗannan nau'uka guda biyu su ne da ƙarƙashin am almutasila ita ce wacce baka bayanin ta gabata satin da ya gabata yau za mu shiga nau'i na biyu ita ce am almunqati'a wacce ita kuma ta rabe da ta farko wacce na farko ba ta da bukata ga ta biyu ba haɗa take ba kamar yadda waɗancan na farko ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله النوع الثاني منقطعة وهي ثلاثة أقسام مسبوقة بالخبر المحر نحو تنزيل الكتاب العظيم فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه مسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام نحو ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يمطشون بها إن الهمزة في ذلك للإنكار فهي بمنزلة النفس والمتصلة لا تقرأ بعدها نعم malam ya ce annau usani ita ce am almunqati'a ita ce munqati'a waccan ta farko mutasila ya gama bayani a kanta ya shigo kanta biyu yace wa hiya salasatu aqsam ita am wacce ake kiranta munqati'a ta kaskashe uku kashi na farko ita ce masbuqatun bil khabar al mahdhi wacce labari tsantsa ya gabace ta abinda suke nufi da labari wanda ba tambaya ba labari ne ja a zaidu kaga labari kaga ba manta da aja a ko hal ja a zaidun kaga wannan shi ba labari bane tambaya ne wannan am ta farko kashi na farko daga cikin am al-munqati'a ita ce wacce masbuqatun bil khabar al-mahab wacce labari ne tsantsa ya gabace ta Da misalinta Allah ya ce alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin kaga wannan labari ne Allah ba mu labari cewa saukarwar littafi wanda babu kokon cikinsa daga ubangijin talibai sai ta am ya kolo naftara sai istifham ya gabace shi ba gane ko am ya kolo naftara ba a irin azzaka ne amil unsi ne ba ko hamzatu tasuya duk ba ta gabace shi ba. labari aka bayar tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sai amsa biyo bayan khabar al mahab wannan ce ce nau'i na ɗaya daga cikin nau'uka ukun am al-munqati'a da aka am naftara sai ya ce munqati'a ɗaya kenan ga nau'i na biyu shine masbuqatun bi hamzatin li ghairi al-istifham wacce hamza ta gabace ta amma hamzan nan ba ma'anar istifhami ake nufi ba domin ga cikin abubuwa da ake karanta balaga akwai inda tambaya take zuwa amma manufar ba tambaya ba a ce ashe ba kai bane ka bugi zai da jiya kaga gaba na so ka ce eh ni ne ko ba ne wani ana so a tabbatar maka an sani kaga ashe ba kai bane kai an ne ko ko ka ce mutum ashe za ka aikata kaza kaga wannan shi korewa ne dai kamata a ce ka aikata kaza ba shine inkari ashe za ka aikata kaza to kaga wannan tambaya ce duka sigar a zahirin tambaya ce amma kuma me ake nufi da ita kaga wancan ana nufin korewa an gane wancan ana nufin ikrari bi ahkamil hakim الحاكم هذا إقراري Allahu shi ne hakim to ire iren waɗannan su ne yadda tambaya take fita daga asalin makasudin na neman sani ta ba da wata ba da ba Yace to wannan shine nau'i na biyu da ake zuwa mutasila idan am zo bayan alhamza amma alhamzan nan tambayar da ta zo da shi ba tambaya ba ke ta hakika sigar ce ta tambaya amma manufar wani abu ne ba tambaya ba yace kaman alahum arjulun yamshuna biha am lahum aynun yabtishuna biha kaga alahum arjulun abin da suke da alaka da shi bambashi shi ne am saboda baban yana magana ne akan am da haka mahallin shahidin mu shine am kuma ga inda ta zo can gaba kun ga ya zo am aka ne ko amlahum aidin yabqishuna biha amlahum aidin kaga am tazo to zuwan wannan am eh, qablaha abinda ya gabace ta shine alahum kun ga hamza ta zo hamza ta istifham alahum arjulun yamshuna biha shin suna da kafafuwa da suke tafiya da su kaga alahum tambaya amma wannan tambayar me ake nufi da shi kaga shine izar hamza da imkan an gane ko amlahum aidin yabdishuna biha amlahum lahum adhanun yasma'una biha kaga ana nufin duk ba su da shi ba su da waɗannan abubuwan da suke amfanar da su ko da suna da su zahiri amma hakikanin amfanin waɗannan abubuwan ya kau gare su to da haka tamkar ba su da su ne to za ka ga ma'ana am ta zo bayan alhamza wacce makasudinta ba tambaya ba makasudinta in kai shi yasa malai ce izil hamzatu fi zalika lil inkar hamza nan ta korewa hiya bi manzilatil nafi daga tana matsayin nafi alahum arjulun yamshuna biha ma'ana laysa lahum arjulun yamshuna biha an gane ko kaga ma'ana nafi yanzu hamza da ta zo hamzatul istifham amma ma'anar da take dauke da shi anan shine nafi idan am ta zo bayan hamza wacce take bada ma'anar nafi to anan ba ta daukan anan amfin ita ce nau'i na biyu daga cikin am al murqabiya yace wal muttasilatu la taqa'u ba'dahu ita kuma hamzatul muttasila la taqa'u ba'da nafi an gane la taqa'u ba'da nafi wannan shine na biyu ko sai na uku wa masbuqatun bi ittifaq bi al hamza nahwu قل هل يتوي الأعمى والبصير أم هل تتوي الظلمات والنور ما ليس نوع أم نأكو أم المنقطع نوع تنأكو فين أن تكون مسبوقة باستفهام بغير الحمزة تزو أب تنبيع ta gabace ta amma tambayar nan a yi ta ba da hamza ba ga mamanta wannan da wannan ya gabace shi wanda ya gabata ta hamza ce amma hamzar ma'anarta ba tambaya ba ita kuma wannan tambaya ce amma harafin da aka yi amfani da shi daga cikin harufan tambaya ba alhamza ba an yi amfani da wani daga cikin harufan tambaya ba alhamza ba to waɗannan na wannan shine nau'i na uku ba ayar da ya kawo kul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur mahallu shahid shine am inda maganar mu akan am ne ga am ta zo abin da ya gabace ta shine tambaya kun ga kul hal hal adatis ham sai ba alhamza ba to wannan ne na uku ya zama na wani abu da cikin abin da ake amfani da shi gurin tambaya shine adatis ifham ya gabace kuma wannan adatis ifham din ya zama ba hamza ba idan hamza ce ya gabata idan hamza ce eh, ta hamza amma makasudin ta ba tambaya ba shine nau'i na biyu wannan ko tambaya ce amma ba da alhamza ba da wani daga cikin harufan da ake amfani da su gurin tambaya ba hamza ba wanda shine anan hal ya hal yastawi al'ama wal basir kaga tambaya ba tare da harfin hamza ba amma da wani adati da tambaya shine hal nan am ta zo ta waɗannan nau'uka uku su ne nau'in am al-munqati'a ma'ana ga ma'anar me ake nufi da am al-munqati'a ومعنى أم المنقطع الذي لا يفارقها الذي لا يفارقها الإضرار ثم تارة تكون له مجردة وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا نعم ما لا يتي ومعنى أم الذي لا يفارقها ma'anar an ma'anar da ba ta rabewa da shi inda mun kafa ce to ma'anar da yake yana tare da ita ko da yaushe shine al-idra al'idara shi ne abu an gane ko ka ce a awa ya ce kaza sai ka ce a bal za ne an gane ma. A wancan ba shi ba ne wannan shi ne shi yake kira al'idara an gane kamar da ya ce bal kuntun mujirimi bal kaza kaza to na haka ma'anar idara shi ne ma'anar bal da aka inda aka ce an munqati'a ana nufin a fassara ta ne bal ne ma'anar da an munqati'a ba rabewa da shi ko yaushe wannan shi ne jigon ma'anarta ya ce to idan ta zo da an ga ma'anarta sun mataratan ta kunu lahu mujarradan wani lokaci ya zama na ba ta da wata ma'ana sai idrab ne shi kadai wani lokaci kuma ta ba da idrab ta ba da wata ma'ana amma da idrab shine ma'ana hallazi la yufariquha an gane ma'ana abin da yake nabi da la yufariquha ko ma'ana am al munqati allazi la yufariquha ma'ana ma'anarta wanda ma'anar nan bai rabewa da ita inda an munqati'a ce to ko da yaushe wannan ma'anar na tare da ita shine al-idrab sannan idan idrabin ya zo tarakan wani lokaci ya zo mujarradan shi kai ba wata ƙarin ma'ana ma'ana kenan idrab wani lokaci kuma to don manoma a zalika istifhaman inkariyan wani lokaci bayan Idrab kuma sai a kunsa mata shine tudammanu kunsawa a kunsa mata ma'anar istifhamul inkari istifhami na korewa an gane a ce ashe za ka aikata kaza kaga ashe za ka aikata kaza kaga tambaya ce amma korewa cewa hakan ba daidai ba ne ka aikata shi wannan shi ne wa taratan tudammanu ma zalika istifhaman inkariyan fa min al-awwal fa min al-awwal am hal tastawi al-zulmatu nur لأنه لا يدخل الاستفهام عن الاستفهام ومن الثاني أم له البنات ولكم البنون تقديره بل له البنات إذ لو قدرت الإضرار المحض لزم المحال نعم ما لا يتفى من الأول ما يكن يعني في الأول مجرد da ba da ma'anar idrar shi الاستفهام والإنكار. tare da فمن الأول هل أم هل, أم هل تستوي الظلمات والنور لأنه لا يدخل الاستفهام على الاستفهام كأن أم هل تستوي الظلمات والنور شيني وانشان اللي كامنا كو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور يعني يتي أم أنا تبادم أهل إدراب شي كعي saboda me saboda akwai wani harfi da ya ba da ma'anar istifham kaga baka cewa am ita ta ba da ma'anar idrar kuma ta ba da ma'anar istifham saboda ita hal ita ta istifham na ta da ma'anar ta istifham ma'anar da ta sauran am shi ne idrar shi kadai to haka nan na daga cikin wurin da am ta ba da ma'anar idrar shi kadai ba tare da ta haɗa musu istifham ba an gane ko yace me yasa ba ma cewa an ta ba da ma'anar istifam ita ma yace li annahu la yadkhulu al ala saboda istifam bai shiga kan istifham tunda hal ita dama ba ta da wani aiki sai istifham kuma ta bada aikin nan nata da istifam idan ka ce ita ma an bayan ta da ma'anar ta da idrak kuma ta da ma'anar istifam kaga abubuwan da suka bada istifam din sun zama guda biyu harafin istifam am ta shiga harafin istifam hal wanda haka bai dauku wato wannan yasa am a wannan misali ta takaita ga ma'anar ta da izrab sai asani wa min asani sani me yake nufi shi kuma yawwa amta ba ba mujarrad ba amta ba da ma'ana biyu ba da ma'anar ka na idrabi kuma ta ba da ma'anar istifhamul inkari an gane ko ta ba da ma'anar istifhamul inkari na fahimta yin kawai wanda Allah ke cewa amlahul banatu walakumul banun amlahul banatu walakumul banun kaga am idrab bal korewa kaga kenan akwai istifham am alahul banatu akwai tambaya da za a kaddara da alhamza an gane cewa nan kaddara man alhamzan nan da za a kaddara ita ce malam ya shigar da ma'anar ta duka a cikin am sai zama da ita ita kadai ke wakiltar Idraf, kuma ita kadai ke wakiltar tambaya kuma tambayar nan abin da ake nufi da ita nan shine kumrewa. am koko lahul banatu wa lakumul banu koko yana da mata shi Allah ke da iya mata ko kuma ke da iya maza kaga tambaya ce an gane amma kun ga babu ala harful istifham ba irin wancan bane zo am hal wannan ba ce am alahul banat ba da an ce am alahul ba ko a ce am hal lahul banat kaga ya zama kaman wancan sai hal ta takaita ga ma'anarta na idrab ita alhamza na alahul banat ko hal ta hal lahul banat ta dauki ma'anarta na istifa to amma sai ba a kawo su ba sai a kawo alham am ita kai naka kenan ko sai ka to anan shine malai sai a ce ita am ita kai alan ta kunshi ma'anarta na idrab shine eh, bigewa da tabbatar da wannan zance sannan kuma ta ɗauki ma'anarta na istifham duka bin ta hada an ganda haka takdirin sa kamar da imamu zubi ya kawo bal alahul banatu kaga takdirin sa bal alahul banatu da ya zo bal alahul banatu da kaga shi kenan babu iskali an ta tsaya ga ma'anarta na idraf alhamza ita ce da harafin istifham kuma ta bada ma'anar istifham yasa aka nace sai istifham ya zo an gane shi ne abinda ma da kama na gaba yace izlau qudratil idrabul mahal da ce an kaddara idrabi tsantsa ba tare da istifhami ba yace lazimal mahal da ya kunshi abin da yake mustahili an ce ko an gane a ce an lahul banatu a ce bal lahul banatu kaga zai yi ba a ce Allah lahul banatu Allah laysa lahul banatu wa laysa lahul banatu an gane ko to shi yasa yake izla qudira lidrab al mahdhu lazim al mahal al mahal yana nufin mustahili abin da bai yiwa mustahili shi ne sai Allah yana da da ko Allah yana da diya wannan mustahili ne na tanbihan al awwal qad talibu am muhmalatan lil ittisal محتملة محتملة للاتصال والانقطاع كقول كقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال الزمخشري يجوز في الأمر أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على أي أي الأمرين أي الأمرين كائن شنو؟ على سبيل التقديم لحصول العلم بكون أحدهما ويجوز أن تكون منقطعة نعم a shi kenan ya ce tambiha ne ko tambihai guda biyu na farko al'awwalu qad tufidu am muhtamilatan lil ittisali wal inqita am takan zo muhtamila tana ɗaukar duka biyu kana iya ɗaukanta ta wancan gefe kuma kana iya ɗaukanta ta wannan gefe kowane gefe tana iya shiga an gane yace wani lokacin ta kan zo sai wasu su fassara ta da wancan wasu fassara ta da wannan kuma da kowane aka fassara ma'anar ta fito shine ma'anar tattarido am muhtamilatan للاتسال وللانقطاع كقوله تعالى كما ان الله كتاب لا fasu bi Allah ahadan لن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ليش يقول أتخلتم inda الله ahadan lan يخلف الله ahadahu idan mun أمتيت متفلات كما ce kuma can muttasila ya النوئي mana nau'i guda nawa guda nawa ya تفعل muttasila fada wannan an gane ko a tuno da nau'ukan nan da ya kawo guda biyu na ɗaya an takuna an ya takaddama ha hamzatu tasmiya sawa'un ma an zartahum am lam tunzirhum kaga wannan mutakila ce saboda hamzatu tasmiya ta gabace ta ta biyu an ya takaddama ha istifhamun wa hamzatun yutlabu biha wa bi an a tayin wanda ake nufin ta'yin kaga shine wannan in kace ul attakastum inda allahi ahada shin wannan ne kun samu alkawari ne da kuka ce lanta masanan naro illa ayyaman ma'duda saboda ayat ta zo ne bayan Allah ya ambaci fadin yahudawa da suka ce ai wuta ba za ta shafe su ba ko da Allah ya azabtar da su ya sa su a wutar jahannama ko da ma ya sa su suka ce to katta fi kwana arba'in sune ayyaman ma'duda waɗannan kwana arba'in ɗin suka ce su ne daidai adadin kwanakin da kakanninsu suka bauta maraƙi a lokacin da annabi musa ya tafi dawa da ubangiji suka ce to in ma Allah zai azabtar da su to iya kaya azabtar da su na waɗannan kwanaki guda hudu shine wa qalulan tamassana naro illa ayyaman ma'duda sai Allah ya mayar musu da abinsa cewa kul ka ce da su attakastum inda Allah ahadan shin kun riki wani alkawari ne a gurin Allah da yace da ku lalle ba zai azabtar da ku ba kuma amma ya azabtar da ku iyakar ta kwana 40 kuna da alƙawari a gurin Allah kan haka am taquluna ala allahi ma la ta'lam ko ko fadi kuke yi ga Allah abin da ba ku sani ba kaga idan muka ce am mutasila ce ana nufin wanne ne a cikin bi za ku ta kaman qul azzakari ne harama al unsayin to wanne ne shi ma a cikin wannan alƙawari ne kuka rika a gurin Allah ko ko kuna faɗin ga Allah abin da ba ku sani ba kaga wannan shine inda ta zama muttasila amma da ta zama muttasila ko cewa wanne ne a ciki za a zaba idan muka kaddara mun kadaya kuma gashi ba da dadewa ba muka wuce mun kadaya ya ga mana su nau'i uku ne to zaka cikin wannan nau'i wannan za ta shiga nawul awwal bai tafiya saboda khabar al mahalli shi wannan ba ka ba qul sun tunda alhamza ta shigo to kaga ba khabar mahad bane ka bai shiga nau'ul awwal nau'ul wani kun da biyu biyu kuma shi ku duba gari na uku shi istifhamun bi gairi hamza wannan ba shi bane saboda wannan akwai hamza ko ba hamza akwai hamza istifhamun ne bil hamza da kun ga ba wanda ya saura sai wanda sai na biyu shine istifhamun li gairi masbuqatin bi hamzatin li gairi al istifham hamza ta ba ta istifham bace an gane ko ta korewa ne a takassun inda Allah ba na babu ba ku riƙe wani alƙawari a gurin Allah ba da aka sai a ɗauka cewa hamza ce ta kari. inkari wal takassun inda Allah lamta ta lam tattafiqu inda Allah ba ku riƙe wani alƙawari a gurin Allah ba sai aka ce amsa kolona a kawai dai ta kolona alallahi ma la ta'alamu shi ne ma na idra kawai dai yadda al'amari yake shi ne kama a ce bal bal kawai yanda al'amar yake ta kuluna alallahi ma la zan gane ihtimalin guda biyun ko kaga kowanne dan kamilu kuma yana ɗaukuwa. qala zamakshari imam malan zamakshari yana cewa ya juzu fi am an takuna muadilatan yana halatta ga an ta zamanto muadila muadila ita ce munqati'a wata ke bada wannan da kuma ai muttasila ita ce muadila saboda tana da alaka da waccan da ta gabace ya ce mu'adulatan bi mana ayyul amrayn ka'in cewa wanne ne yayi ala sabili at li husul al-ilm bi kauni ahadihima da ba bisa ga takriri da tabbatar da cewa ɗayan su tabbas shi ya uku yace wa yajuzu an takuna munqati'a kuma yana yiwa zama munqati'a sai zama na wancan ba shi bane bal taquluna ala allahi ma la ta'lam amma a wancan kuma mu'adila cewa ɗaya ne ake nufi wanne ne a ciki ko je kun yi riƙe alƙawari ga Allah wanda wannan alƙawarin babu shi ko kuma kun kaji ƙarya ga Allah kaga kenan tabbas kun kaji ƙarya nan ga Allah wannan shine ce ala sabili takrir na karrara cewa lalle babu makawa ƙarya kuka kaga ga Allah me yasa saboda lihusulil ilmi saboda an riga an san cewa wancan babu shi an san cewa babu alƙawarin da kwaroka daga wurin Allah kan haka kenan babu abin da ya saura sai wannan to wannan shine na daya kattari tambihi na daya ya so yayi kafin ya fita daga cikin am da tambihi na biyu ذكر أبو زيد أن عم تقع زائدة وخرج عليه قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير قال التقدير أفلا تبصرون أنا خير yace asani tambihi na biyu zakara abu zaidin abu zaidin ya ambaci cewa anna am da za'idatan wani lokaci am takan zo za'ida wani bayanin abinda ake nufi da za'i kuma bayanin abinda da za'i yake nufi kuma an ce za'i ya zo alqur'ani ga ba an ake nufi ba ana nufin harafi ko bai da wata ma'ana ba da abin da ya zo da alkurani da a cikin alkurani ba ka cewa da zuwan shi rashin zuwan shi duka ɗaya ne ta gane ko da ka ba wannan ma'ana ake nufi a da ba ya wa karraja alaihi sai ya fitar inda Allah yake ce ba mu labarin eh, fir'auna yace da mutanansa eh, menene inna al anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun an gane ko shi Abu Zaid inda ya samu eh, shigar da wannan takadiri da yake so saboda ya hada afala tubsirun da am ana khairun an gane ko sa ya hada ta daga abin da ya gabace ta an gane yace menene ya kawo inna limul inna limul ku misra wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun ma fa gani cewa li mulku misra kuma ba fa ganin cewa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai zama na afala tusirun ta zama sabuwar kalma an gane ku zama wani kalma da ba to amma shi abu zai sai haɗe ya ce afala tubsiruna am ana khairu sai ya haɗa su sai zama na amana khairun maf'ulun bihi ne na afala tubsiruna ba ku ganin cewa ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun a gurin sa sai haɗa su sai hada sai ce to am din za'ida dace, amma ko sai ce na haka kenan afala tubsiruna ana khairun ba ku ganin cewa ni ne khairun sai ta zama an za'ida wannan na kaulin abu zai amma ba shi bane kaulin jama'a wanda ya kawo ne ya maka tambihi akwai wanda suka faɗi haka kuma daga cikin ma'anonin da aka ambata wa amdin da cewa ba kowa ya faɗe shi ba sai kaɗan daga cikin malamai daga cikin su akwai abu zai shi ne cewa tana zuwa za'ida ina ne misalin zuwan ta za'ida wannan abita ta sa fassara an gane wannan ko wannan shine karshen abin da malai kawo mana a karkashin am zai tafi kalma ta gaba ita ce amma أما بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتركيب نعم أما كو أما أما كونها حرف شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها نحو فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون آه، وأما قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم وعلى تقدير القول أي فيقال لهم أكفرتم فخلف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف وكذلك وكذا قوله تعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم malam ya ce amma bil fathi ya ce da fata domin ya rabe maka ita daga imma ita ma imma tana nan tafi wannan amma bil fatha ya ce bil fathi wa tashdid da kuma tashdid an gane ko domin ya rabe maka ita da amma amma daban amma daban haka wacce yake nufi ita ce amma mai fatwar hamza da tashdidul mim yace wannan harfu sharɗin wa tafsilin wa tawkid wannan su ne ma'ana uku amma ke bayarwa na farko sharadi ne an gane ko ta zama harfu sharɗin sai ta zama irin in an gane in da irin su ma da irin su man an gane ko mahama qalu mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama bi laka ka kaga sharadi kenan to ka sai amma daga cikin ma'anar da take bayarwa sharadi daga cikin ma'anar da take bayarwa ma'ana ta bi shine tafsilun rabewa amma da ko kace amma zaidun fa karimun wa amma amrun fa bakhilun ka rabe su amma wannan ka rabe tafsili an gane ko wanda ce zaidun wa amrun wa yusuf wa wane ne kulluhum abna'u mahmud sai ka ce amma zaidun fa salwa ba amma yusuf fa'ummuhu hindun kada tare da su bayan ka dunkule sai ka dinga rabewa wane kuma ne kaza shi ne kaza to daga cikin aikin da amma take yi ya abu na uku shi ne tauhidi karfafa magana kamar da zamu gani da maksari ya tabbatar da wannan ma'ana cewa amma tana karfafa zance haka zancen da amma ta shige shi yana samun karfi fiye da wanda amma ba ta shige shi ba kamar da zamu gani a bayanin da maksari sai ka mana bayani yace amma ha harfa shar'in dalilin luzumil fa'i ba'daha zaman to wata harfa shi ne dalilin zuwan fa'un ba'daha kamar da muke gani daga cikin sharaɗi yana ɗauke da fa'un an gane sharadi kamar da suke cewa idan lam sun al jawabu li an yakuna shartan wajaba qiranuhu bil fa'i idan jawabi bai yi wa ya zama sharaɗi kamar jawabi ya zama jumla an gane jumla fi'liya ko jumla ismiya to dole ya zamanto da fa'ul in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa an yuridka bi khairin fala radda li fadli ko fa huwa ala kulli shay'in qadir kaga fa huwa jumla ce ismiya fala radda li fadlihi jumla ce ita ma ismiya dan haka mahallin shahid idan khabar yazo la yasluhu an yakuna ah, idan shar jawabu shar ya zamanto inda bai iya zamanto ba fi shar to wajaba an yaktafi jawabuhu bil fa kaman irin wannan da irin su asa da sauransu suna nan da yawa malamai sun kawo su babun to zaka ce nan daga cikin alamar sharadi shine fa'un amma ba wani sharadi bane sai fa'un ta zo kowane sharadi saboda mun ga ba kowane jawabi bane fa take zuwa sai inda jawabin la yasluhu an yakuna shardan kana cewa in takara canja ba ka cewa in takara fa canja saboda canja mu mudari yana iya zuwa zama fi'ili shar dama fi'ili shar din ma mudari ne an gane ko haka ba kowane sharadi ke dauke da fa'un ba amma dai fa'un sharadi na dauke da fa'un musamman inda yake da ake da bukatar fa'un din ta zo to haka zuwan fa'un alama ne da sharadi shi yasa yace fa yalzamu fa bi luzumil fa'i ba'da hashi fa'un ko da yaushe tana zuwa bayan amma duk inda amma take to tana tare da fawa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kaga tana dauke da fawa ce to wannan shine alama da cewa sharadi ne kamar yadda Allah ke ce fa amman ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih amma ladina amanu fa ya'lamuna kaga ya'lamuna shine khabar to kaga zuwan fa ya'lamuna din nan shi ya nuna cewa tana ba da ma'anar sharadi haka nan wa amman lazina kafaru fayaquluna amman lazina kafaru fayaquluna kaga fa'un ta shiga jawabin amma ya nuna cewa daga cikin ma'anar da amma ke bayarwa sharadi wannan shine hujja kuma hujja mai karfi yace wa amma qauluhu ta'ala wani na iya cewa to ga wani guri kuma amma ta zo ba tare da fa'un ba shine sai bayani yace inda Allah ke cewa fa amman ladina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imani ba cewa amman ladina suwaddat wujuhuhum fa fa aka farsun ba kaga fa ba tafi gaba. Aka da dai kenan ga can ma inda Allah yake cewa wal ladina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qawman mujrimin wa wal ladina kafaru afalam bai ce afalam ba kun ga guri guda biyu wanda ana iya kawo ilzami cewa to ai ga wasu gurare fa fa amma ta zo kuma jawabinta bai dauki fa ba to shine zai warware maka wannan matsala yace na farko fa amma qaw amma qawluhu ta'ala fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum fa'ala ku duba ga wata hikima ne shi kansa da zai bayanin da yace wa amma qawluhu zai zo kawo jawabi sai yace be fa'ala ku da amma ne ko ne zai dauke da fa'ala da Mun hatta a magana su ne kawo yace wa amma qawluhu kaza to fa'ala ta kidiri ya kawo mata fa'ul din ta ba amma din sa bai kawo ita kanta sai bai kawo mata fa'ul yace inda Allah ya ce fa amma allazina suwaddat wujuhum sai yace afatun yace fa ala da qawli shi ana kaddara qawli ay fa yuqalu lahum akafartum kaga wannan bittifaqin malaman tafsiri cewa yuqaddar cewa ana kaddara qawli dama qawli muqaddar a gurare da dama wanda yace eh, allazina tatawaffahumul malaikatu dayyibin wanda yace wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum kaga yaquluna salamun alaikum haka nan ma fa amman ladina kafaru fa amman ladina fa amman ladina suwaddat wujuhum fayuqalu lahum akafartu kaga fayuqalu kenan kaga jawabin mahzufi ne shi shine yuqalu da yuqalu ta tafi ifa'un ta tafi da tare suke shi yasa yace fa huzifa alqawlu sai aka cire qawlun yuqalu aka cire shi istighna'an anhu bil maquli saboda an wadati da shi da abin da za a faɗa al-maqul shine abin da za a faɗa wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum da suke faɗi salamun alaikum salamun shine makulu. an gane ko salamun shine makutu tunda an samu makulu, abin da suka faɗa to ba sai an ce ya kolo na ba tunda ka san ba a faɗin abu sai tare da yin kauli to wannan shine istighna an anhu bil maquli fatidathu al fa'u fil hazf sai fa'un tabi tunda an hazafe wanda ta zo tare da shi ta gabata da mazauni ita ma sai ta bishe suka ce yace wa kaza haka ne da Allah ke cewa man lazina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum shi ma man lazina kafaru fa yuqalu lahum afalam takun ayati tutla alaikum sai aka cire yuqalu din fatabi'atu alfa wannan shine ma'ana daga eh, ma'anar sharadi ma'ana ta dai kenan ko sai ma'anar ta bi shine tafsil mhm. wa amma tafsil فهو غالب أحوالها كما تقدم وكقوله تعالى أما السكينة فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار وقد يترك وقد يترك تكرارها استغناء لأحد القسمين عن الآخر وسيأتي في أنواع الحق نعم قال يسي وأما تفصيل أما تفصيل إذا كما أنا تجبار وأنا تفصيلي وهو غالب أحوالها شين غالب حاليا ما في يوم حاليا أما تبعد تفصيلي an gane yace ce kamata kaddama kamar yadda ya gabata a can lazi na amanu wa amilus lazi na amanu fa yaquluna lazi na amanu fa ya'lamuna annahu al min rabbih wa amma alladhina kafaru fayaquluna kaga wannan shine tafsiri an rabe waɗannan ga yanda suke waɗannan ga yanda suke yake ta wannan shi ne galibu amriha kama ta kaddama misalan da suka gabata duka suna daidai da su zamanto misalai na tafsili ya ce haka nan ga wani misali ma na tafsili an gane ko inda yake cewa kala hadha firaqu baini wa biyu ka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra zan ba ka labarin abin da ka gaza yin haƙuri kai kai. ta sai dinga masa kashi kashi shine tafsili yace amma safinatu kana masaki ne yamaluna fil bahr wa amma al gulamu fa kana abawahu mu'minain wa amma al jidaru fa kana li gulamain kaga wannan da tafsiri rabewa daki daki ya fayyace su yace to wannan kenan yace galibi shine a hawali wa qad yutraku ikraruha an gane akan ajiye takrarin ta wala Allah yana nufin takrarin amma ita kadai ko takrarin amma da abin da ke tare da ita an gane yana nufin takrarin amma ita kadai sai kamar an ce an masafina to baka da limasakina sai a ce wal gulamu kaza wal jidaru kaza to kaga wannan shine yi takrarin ta an cire takrarin amma ita kadai ko ko yana nufin a cire takrarin ta tare da abin da ta shiga ma da an faɗi kashi na farko to sauran da sai a fahimce su wallahu alam wata ila kake amma da ka misalan su ba nan ya ce ya akarace zuwa anwa'ul hazf an gane kuma anwa'ul hazf yana cin tafe can din ma kaman adadin kure ka abubuwa da dama dai ban kai ga inda kawo wannan bayani ba wallahu ala sai abu na uku shine tawkid wa amma tawkid fa qala az-zamakhshari fa'idatu amma fil kalam an tu'tihi fadl tawkid تقول زيد ذاهب فإذا قصدت تنكيل ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بسبب الذهاب وأنه منه عزيمة قلت أما زيد فذاهب ولذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكون من شيء فزيد ذاهب نعم yace amma taukid amma zuwan amma da ma'anar taukid yace fa qala zamakshari zamakshari ya fada a cikin littafin tafsirin sa yace fa'ida amma fil kalami fa'idatu amma fil kalami an tudiyahu fa da taukid ya ce fa'idar amma a magana shi ne ta ƙara mashi ƙari na taukidi shi ne fadil shi ne ƙari ta ƙara masa taukidi ya ce ta ƙulu sai ka ce zaidun zahibun ya ce kana iya cewa zaidun zahibun zaidun zai tafi ko mai tafiya ne ya ce fa'iza ta tauki da zalik idan kana so ka ƙarfafa wannan zance cewa tabbas zaidun zai tafi wa annahu la mahalata zahibu kuma ba makawa sai ya tafi wa annahu bi sabili zahabi kuma yana kan shirinsa na tafiyar yanzu kan shirin tafiyar yake wa annahu minhu azima kuma ya riga ya kulla kudiri shine azima ka kulla kudirin abu ya riga ya kulla kudiri akan tafiyar wanda to sai ka ce amma zaidun zahibu zaid bai kan tafiya zai saboda duk alamun tafiyar sun riga sun tabbata kuma babu alamun cewa akwai abin da zai dace tafiyar nan to sai ka ce amma zaidun fa zahirun kaga wannan ya rabe da wancan tafsiri shi tafsiri kana faɗin wannan kaza wannan kaza wannan kaza amma wannan kace amma zaidun fa zahibun to wannan shine ma'anar sana tafkiril kalam yace wani zalika qala wahi saboda haka wahi ya faɗa cikin tafsirin wannan magana irin maganar amma zaidun fa zahibun sai ya yace tafsirin shine mahama ya min shay'in fa zaidun zahibun kaga gina shi akan sharadi don mahama adata sharadin shi an gane ko kalu mahama ta tana bihi min ayati da tasharana biha fama nahnu laka bi mu'min kaga fama nahnu shine jawabin shar to da ka siba wai sai fassara fadin ka cewa amma zaidun fa zahibun da cewa mahama yakun min shay'in fa zaidun zahibun duk yanda al'amari ya kasance to zaidun zahibun to kaga ya tina ta akan sharadi kuma ma'anarsa shine tawkili kamar da shi eh, zamaksari ya sai ce yufsalu baina amma ويفصل بين أما والفاء إما بمبتدأ كالآيات السابقة أو خير خبر أو خبر أو خبر نحو أما في الدار فزيد أو جملة شرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح أو اسم أو اسم موصول بالجواب نحو أما اليتيم فلا تقهر أو اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو وأما ثمود فهديناهم في قراءة بعضهم بالنص نعم ماذا يتي يفصل بين أما والفاء ana rabe tsakanin amma da fa'un nan da take tafi ga abubuwan da ake rabe tsakanin amma da fa'u, kamar ne ce amma zaidun fa zahibun kaga fa'un tana gaban zaidun kaga rabe tsakanin amma da fa'un din fa zahibun da me da zaidun an gane ko to shi yanzu abin da zai kama da waɗannan irin abubuwa ne ake iya rabe amma da fa'un da su yace abu na farko da ake rabe amma da fa'un da su in ma bi mubtada'in ko dai da mubtada kamar yadda ya kawo ayon da ya kawo mana fa amma allazina amanu fa ya'lamuna fa allazina amanu shine mubtada haka nan wa amma allazina kafaru fa yaquluna allazina kafaru shine mubtada amma safinatu fa kanat lil masakin as-safinatu ita ce mubtada an gane ko wa ammal gulamu fakana wa ammal jidaru fakana an gane ko waɗannan su ne eh, mubtada inda aka samu fasil tsakanin amma da khabar ɗinta tsakanin amma da fa'un ɗinta ya zama na fasil ɗin shi ne mubtada sai abu na biyu au khabar ko ko ya zama na khabar daga cikin abin da ake rabe amma da shi akwai khabar misali shine kamar kace amma fi dari fa zaidun amma fi dari fa zaidun kaga zaidun shine mubtada dar shine khabar jar wal majrur jar wal majrur shine fi mahall raf'in khabar ko muta'allaq bil khabar al mahdhuf sai kace zaidun mustaqirrun fi dari an gane wannan kenan haka ma'ana jar wal majrur anan shine khabarun muqaddam kaga khabarun muqaddam ya gabata sai fa'un ta shiga cikin mubtada kuma khabar ya zama tsakanin eh, fa amma da wannan fa'un dinta sai aka saka khabar shine fiddari amma fiddari fa zaidu an gane riya da shi ma'anar da kake so abin ya bayar idan kana so ka ce zaidun yana gida sai ka ce amma zaidun fa fiddari ma'ana zaidun ba a ko ina yake ba ba kasuwa yake ba ba a makaranta yake ba amma zaidun fa fiddari an gane ko idan kaga wannan kana nuna so ka nuna ina zaidi ya takaita amma kana so ka nuna takaitar a cikin gida ne amma sai dari a zaidi a gidan babu kowa sai zaidi in dai gidan ne to zaidi ke ciki amma fi dari fa zaidun ya bambanta da amma zaidun fa fi dari an gane wannan ko to wannan shine malai ya kawo mana sai ce wa jumla wa jumlatu shar'in shine abu na uku daga cikin abubuwan da suke zuwa fasil tsakanin amma da fawon din ta abu na ɗaya shine mubtada ce su ne ayoyin da ta kawo mana amma lazina amanu fa ya'lamuna amma na kafa rufaya yaquluna wannan duka amma abin da ya rabe tsakanin ta da fawon mubtada ko khabar shine amma fi dari sabaidin sai abu na uku shine sharɗu sharadi kamar fa amma in kana min al muqarrabin fa rauhun wa rayhanun kaga rauhun wa rayhanun shine jawabun eh, amma amma in kana min amma farahun wa rihana sai aka ce amma in kana min al-muqarrabin sai aka shigar da shar'i in kana min al-muqarrabin to farahun shine jawabin amma din nan to da kake nan kaga shar'i yana rabe tsakanin amma shine abu na uku ko sai abu na hudu au ismun ya ce ayatun saboda duk sauran ayyukan haka suka zo wa amma in kana min ashabil yamin fa kalamun laka min ashabil yamin kaga shi ma in kana min ashabil yamin shi ne sharadin jigitta tsakanin amma da fawar dinta haka nan na karshen wa amma in kana min al mukazzibin ad-dallin fa nuzul kaga in amma abin da ya shiga tsakanin ta da fawar dinta in kana min al mukazzibin ad-dallin to shi sama ne ce al ayat saboda jeri ukun da sun tafi misali akan wannan sai abu na hudu daga cikin abubuwan da ke shiga tsakanin amma da fawon ɗinta shine ismun mansubun bil jawabi suna mansubun wanda jawabin amma ɗin ne ya masa nasaba ya ce amma ya tima falata har daga amma ga fada an gani ko sai al kaga yatima ya gitta yatima lirabansa maf'ulun bihi ne nawa na fili? maf'ulun bihi laula fi'li yatima tak fala takahar kaga fala takahar fi'lin mudari ne takahar majzumun bila la nahiya kina fa'il ɗinsa shi ne da mirin mustatirun taqdiruhu anta anta fala takaharhu anta kaga fa'il ɗinsa anta yatima shi shine maf'ulun bihi ai fala takahar anta al yatima an gane taqdirul irabin ko to haka amma al yatima sai zama maf'ulun bihe. fi'ilinsa shi ke ba adalfa shi ya yasa malam yace au ya kuna mansu isba au bismin mansubin bil jawabi jawabin fadin filin nan da ya shigo wa fa'ul shi yawa ya yatima fata na haka yatima maf'ulun mafulin muqaddama ya gabace fi'ilin gaba daya haka nan wa amma sa'ila falatan har aka sa'ila shi ma mafulin bihi ne kuma da fi'ili na tan har. kaga tan harfi kuma shine fi'ilin da ya shigo wa sifa'un shi fa'un ta shiga fala la annahiya kar ka tozarta shi kaga fala tan har shi ma fi'ili mudari majzumun bila li anna la annahiya shi kuma fa'ilin sa har ila da mina mustatana tabdiruhu anta as-sa'ila shine maf'ulun bihi mansub an gane ko waɗannan sune ne guda biyu da malaika mana misalan su yace wala taqhar wannan ke au ismu ma'mulin limahzufin yufassiruhu ma ba'dahu ismun maqmulin limahzufin yufassiruhu ma ba'dahu an gane wannan daga cikin babin da suke da shiga a larabci shine idan abu ya shagaltu da wani abu fi'ili yana da nasaba dama fi'ili shi ke wa maf'ulun bihi nasaba ko koyo yau fa'ili rafa idan wani abu ya shige shi wanda ya hana ya samu daman yi wa wannan abin da ya kamata ya wa nasaba nasaba sai a ce ya zama masu golin wani abu ya shiga ta da shi babban misali shine ka cire darabal mu'allimu zaidan daraba al-mu'allimu zaidan Daga cikin sauki da rabinsa daraba shine ne fi al-mu'allimu shine fa'ilun marfu zaidan shine maf'ulun bihi bilimansu an gane ko idan ka ce zaidan darabal mu'allimu zaidan darabal mu'allimu yanzu ya aligama zai kasance zaidan zai zama mai fa'il kuma ita ce fa'il shi ya yi duka daga zaidu ba ce da ki malami ba wancan darabal mu'allimu zaidan wannan kuma zaidan darabal mu'allimu har yanzu dai shi ne da shi an gane ko saboda har yanzu dai zaidan shine maf'ulun malamin da shi ya yi duka bambancin wannan da wancan shine balagiya cewa darabal muallimu zaidu mala ya daki zaidu bai nuna cewa zaidu kaɗai ya daka ba amma kace zaidan darabar muallimu yana nufin cewa cikin ɗalibai zaidu kawai malam ya daka kaga amma duk da ali irabi ba su da bambanci iyaka a ce wannan maf'ulun bihi muqaddam an gabatar da shi an gane wannan irabin ko to ga wata idan kace zaidan ضربه المعلم زيدا ضربه المعلم yawan bancin su ba banci an kawo da ba ku ga ya shigo ba yawa to yanzu abin da ake nema da raba din nan ina maf'ulin bihin sa hu din nan ce za ta zama maf'ulin bihin sa ko ku zaidan din da aka gabata duka ba ba maf'uli biyu a gari ba ka abu na sama kuma ka wa mirarsa na sama babu wannan a ba sai yi ka dole a zaba masa guda zai da za ka yi da lamiri to ya za ka yi da da <laughs> eh? a ah, ba zubi ba jera nan abin da yake da ba ce masa mazubi abin da ke akwai anan sai ya fi ilin yayi na sama ga wanda ke tare da shi shi ne. daliri shi kuma zaidin sai a kaddara masa wani ake to filin da ya kamata ya masa nasaba ya zama mashiguli. wannan shi ake nufi da babal ishtigali a nahawu ya shagaltu ba zai iya masa nasaba ba da haka shi sai a kaddara masa wani fi'il sai ce darabal muallim zaid darabal muallim zaidan darabahu an gane haka ake kaddara shi to wannan shine babul ishtigal an fahimci wannan ko wannan shine abin da malik ya kawo mana yace a babul ishtigal ismun ma'amulin li mahzufin yufassiruhu al wannan shine ma'ana sai a ce kaman zaidan da bahul muallim sai a ce zaidan maf'ulun bihi li fi'lin mahzuf me zai bayyana mana wannan fi'ilin shine yufassiruhu al fi'ilin nan da ke gaba shi zai fassara mana abin da zamu kaddara an gane wannan shine fi'lun li ma'mulin yufassiruhu ma ba'da al-fa fa amma samudu fa na na'am yufassiruhu a yufassiruhu ma ba'da ku gyara shi yufassiruhu ma ba'da al-fa'i haka yake yufassiruhu ma ba'da al-fa'i haka yake ya kama mana misali bar mai la'akari da misalin da ka mana yace wa amma samudu fahadainahum haka ayat take amma samudu fahadainahum kaga muna da amma muna da samudu muna da fahadainahum fahadainahum shine jawabin Eh, amma ko to anan menene zamu yi irabin samud wa amma samudu mubtada samudu mubtada ne da haka kaddara ya zama mubtada ya zama irin misalin na farko bai da matsala wa amma samudu fahadainahum shikenan amma samudu fahadainahum kamar yadda muka yi amma allazina amanu ya'lamuna wa amma allazina kafaru yaquluna wa amma zaidun fa zahimun ko fa mustahidu kaga ya tafi daidai to da haka ina mahallin shahid yake sai mun karanta gaba ma ya ce mana fi qira'ati ba'dihim min nasbi wannan qira'a ce shazza da haka idan muna so mu gina akan wannan abin da ya kawo na misalai da karshe sai mun kawo a wata qira'a shazza wanda ba ta daga cikin qira'atul sab'a ba ta daga cikin qira'atul ashara da haka ba a karanta qur'ani da ita amma zaman to wata an rawaito to malaman lahabu suna gina li'irabi da ita kuma suna gina ka'idojin li'irabi da ita to da haka idan muka kaddara cewa an karanta wa amma samuda fahadainahum kaga zai kusai kama da eh, zaidan da rabahu al saboda da ba a kawo hum ba da ba ce amma samuda da an ce amma samuda fahadaina kaga sai dai da ambaliyati yatima amma zamantowar an ce an maka mu da fahadaina ho to kaga ita tashi fi'ilin hadaina ba zai samu sararin yi wa samu da nasaba ba saboda ya riga yawa da birin samu da nasaba kamar yadda zaidan da raba hul muallim sai da raba hudun ya riga yawa da mirin zai da nasaba to da shi ma nan ya riga yawa da mirin hum nasaba sai a kaddara wa samu da wani fi'ili daban a ce wani fi'ili ne ya masa nasaba amma abin da zai ba mu yanda za mu kaddara shine ma ba al-fa'i wannan fi'ilin da ke bayan fa hu sai mu ce amma wa amma eh, amma samuda aka yi ko eh, fa hada samuda hu hada samuda fa hu kaga sai samuda da zama maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin yufassiruhu ma ba al-fa'i an gane da wannan yake ko to wannan duk ya kawo mana gurare ne da ake kawo eh, fa'un abin da ke rabe tsakanin amma da wannan ɗinta da fa'un ɗinta na farko ya ce muftada na biyu ya ce khabar kaman eh, amma fi dari fa zaidu na uku ya ce sharaɗi fa amma in kana minal muqarrabi na hudu ya ce maf'ulun bihi ko li fi'l alladhi ba'da fa Shi ne wa amma sa'ila fala tanha wannan kuma an ya kuna ma'amulin ma'amulin shi ne mafulin bihi ma'amulin yana daukan duk wani abu da ya shiga karkashin fi'ili to amma anan mafulin bihi ne limma azufin yufassiruhu ma ba'da al-fa'i nahu amma samud fa a ce mun min qara'ina sai tanbihun wal mukarrar sai mu tsaya sati ne zuwa sai mu tashi imma tanbih ليس من أقسام أما التي ke قوله تعالى عما كنتم تعملون بل هي كلمتان أم المنقطعة وما الاستفهامية يأتي ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى أما ذا كنتم تعملون هذا أما ذا ita wannan daban yace bal hiya kalimatani wannan kalimatani ce am al munqati'a in wacce muka gabatar da zu haka ne ko da kuma ma al-istifhamiya amce da ma da am da ma sai suka game sai suka ba da amma kamar yadda an an mai ainihin da nonin da ma suke gamewa su ba da amma a ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna ta zama mallahu bi ghafilin amma ta'maluna sun hade a rubutu amma asalin sa hanfe da ba an gane to haka nan nan ma amma za kuntum ta'maluna asalinta am da kuma ma wallahu ala ya kama wannan babin tambihi sai anan kuma nan ne daidai wurin da ayan Allah ke musati ne za mu tashi in ma ita kuma mai kasara da shadda an gane yar uwar amma ita amma mai fataha da shadda ita kuma in ma da kasara da shadda na bismillah bisa eh eh eh rigaira eh. stifhami lil inkari haka yake eh. Eh, amma me ake nufi da istifham yana nufin ma'anar istifam kasan istifam a zahiri duk abin da aka yi tambaya sunan shi istifam amma wanda ba ana nufin ka ba da ansa ba ko ana sanar da kai wata ma'ana sai a kai kaza an gane amma asalinsa yana zama istifam a zahirar amma inkar din shine ma'anarsa shi yasa ya gina ana alhamdulillah rabbil alamin ah, mun yi bakon malami daga zuru ɗaya daga cikin manyan malamai kuma ya zama limami a ɗaya daga cikin manyan masallatan nan na birnin kebbi wani katon masallaci na tsakiyar garin birnin kebbi kana shiga shi ne malam adamu danko ga shi can na hango shi ya kawo mana ziyara da kamala malam adamu danko ka zo ko yar kalma ɗaya biyu kaɗan tudakar da yan uwa kuma yanzu haka yana nan a garin danko ya zama a birnin kebe na san birnin kebe ne ko yawa tana na a birnin kebe ya yi limanci a wannan masallaci babba kuma yanzu yana da wani nashi masallaci dan kalma ɗaya biyu ta kolo halala fadda ta hanya zo lafiya a bakari ya ji wala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa ina barka da safiya da mu a wannan farfajiyar makaranta ko markas wanda yake mai albarka malamina dr sani ya kallafa mun in ce wani abu na yi tunanin bai ganni ba yari ya leko ne can wurin shi yasa ne kokari in boye bayan an kare karatu sai mu zo mu gaisa ta amma dai malam ya kallafa mun da cewa in ce wani abu alal haƙiƙa yan uwa ni ɗalibi wannan makaranta makarantar mu ce malam yana daga cikin manya-manyan malamai na kafin in je jami'atul islamiyya madina saboda haka ban san wace irin karma zan faɗa ba a ce ga malam gaba da ni illa dai ina ƙara ne ta godiya ga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan fadala da Allah ya kaddara da cewa ni ma abubuwa ba su yawa ba to insha Allah tabaraka wa ta'ala ina da cikin ƴaƴa ko da ma ƴaƴan wannan makarantar ne bi iznillahi tabaraka ta'ala kamar yadda na halarci wannan guri kuma ni ga yadda karatun yake insha Allah tabaraka wa ta'ala ba zai iya ta kokari na ga cewa duwa da abubuwa suka yawa da cewa na halarta wannan makaratu musamman idan na gani jadawali na karatu na kowane lokaci da izinin Allah ta'ala zan zo in yi musharaka a cikin wannan alkhairi saboda haka Allah ya saka malam da alkhairi yawa uwa kalma ta kalma ce alal haƙiƙa wannan karatu da kuka gani yanzu wani karatu ne wanda yake mai tsada ba ko ina ake samun sa kuma ku gode ma ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya ba ku malam akwai malamai da dama Allah ya saka da alkhair wani kuma da irin bayar da ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya masa to ni gwargwaro sai da ce cewa yi malam na sani ni tun ina dan karami kafin in zama wani abu tun na ƙara college kuma muke tare da malam muke karatu a wajensa haka nan wurin musabaka ma yana yi muna alƙalancin musabaka tun muna yara saboda haka basiki na gare ku yan uwa da kalma ta a wajen ku wannan dama ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya ba ku a wannan lokaci kuma dama tafiya take ayi unhani da wannan damar ko da ma kuna yi ku kar kokari ilmumuka din nan da kuke gani ba ko ina ne ake samun su ba ba ilmuka bane wanda ba ake ta'aliki ba ilmuka bane waɗanda ake cewa kawai wane sai littafi tun da larabci ne karanta sai wanda ya karance shi kuma ya karance shi a asalinsa to waɗannan ulumul qur'an da kuke gani ilmumuka ne ilmi na ajiya idan babu irin iren su malam sai a wayi gari kawai ga littafai muna gani a laborari amma dai ba mu sai yadda za mu karanta su ba sai a samu wasu mutane waɗanda ana ganin su a ah, malamai ne su zo su yi taban kaura a ciki kuma ba za su yadda da ciya ba su iya ba to da haka dama ce a dagi, kuma musamman yan uwa mahaddata alkur'an ku ji ba ku gani da tafsirin alkur'ani yake amma wa imma da mai da sauransu haka wajen shayi shi kawai zai zai buge kawai ya fassara kawai ya tafi ya sa abin da ake nufi kuma shi kenan ya zama malami amma dai ku ji tafsiri a bayyana wannan ga matsayinta a bayyana wannan ga matsayinta a bayyana wannan ga matsayinta Allah ya ji kan malam Jafar Allah ya masa rahma ya rabbal alamin da malam yana wannan karatun wallahi sai da nufin malam Jafar wanda yake a tafsirinsa duk wanda ke sauran tafsirinsa ya san tafsiri Ni tafsiri ne na alkur'ani ana tsakala wasu abubuwa wanda yake shi mai jin fassara kawai ta bayani ya je aiki bai san ina wannan abun yake ba sai dai mala ya ce na yi bayani na yi bayani amma dai na fahimci ba ku gani ba Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu lada bayani saboda menene martaban mu da matsayin mu ba ma gane wannan abu wanda yake na ƙara godiyar ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kai ni Madina kuma ya zarta ni da halartar kulliyatul qur'ani tsagiya ta qur'ani sai ni fahimce wai ashe alqur'ani yana da wasu abubuwa haka ga rasmu ga addil ay ga wane ne ga wane ne ga wane ne wanda yake duk ba mu san su ba mu dai mun san kitabul tajwid mun san eh, hidayatul mustafida mun san menene waɗannan abubuwan da kawai ba sani to amma dai ashe akwai wani tsakale tsakale da alqur'ani wanda yake zaka fayyace alkur'ani ɗaya bayan ɗaya ba don da ire-iren waɗannan guraren da ake karɓar wannan ilmi ba wanda ke malam su ne suna cikin awwalu na sabiku wanda yake mu duk muka yi haka ɗaya muka yi hayaniya muka ɗan kama haka ɗaya wani an fahimta wani ba fahimta ba amma dai ga inda karatu yake saboda haka yan uwa ka ayi wasa a ƙara dagewa a ƙara dagewa wannan karatu karatu ne na ajiya kuma ba karatu ne wanda za a ji kawai awa a ba a ajiye shi komawa gida za a yi kuma addiba abun da ya dace a haddace a haddace duk irin waɗannan karatun shadibiya addil ayi rasmu wadab irin wannan kusan hawa har da ce su ake ita dai shadibiya ta mutunta wannan da tsaka ta ita yan jiya ta yan kulliyatul qur'an addil ayi har da ce shi rasmu har da ce shi ake shi ma irin wannan shi ma har da ce shi ake saboda wasu ƙa'idodi ne na musamman idan mutum bai san su ba don Allah ya zai iya fassara alqur'ani shi yasa su malam in kana tafsirin alqur'ani in suna sauraren ka sai dai su saurare ka suna jin kare kana bayani amma dai wasu masa'il da wasu abubuwa wanda ke kara ma a fahimci alkur'ani a fahimci nassin wallahi in mutum bai da irin waɗannan ilmul alati wallahi bai san so shi yasa za ku ga bayanin mu da wa'azukan mu da wasu abubuwa namu Allah wallahi musta'an sallallahu alaihi wasallam wa afiya in ka ji wani bayani kai dai mutum yana faɗa ne kawai amma dai babu da za ka yi ka zo ka abunsa saboda ya gina abin ba tare da ilimi ba amma da idan aka gina akan ilimi za ku ga alhamdulillah da wannan kalma yan uwa nake ƙara godiya ga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma nake godiya ga malam wanda ya kaddamar da ni a gaban ku ban bai dace a ce in magana gaban malam ba amma dai malam ya kallafa ni Allah ya saka musa da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ba ku fahimta ilmi mai fa'ida ya rabbal alamin ya kara mu da ikhlasi a cikin ayyukan da zantuttukan mu yau da kullum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وعلى آله الله يساك على الخير من غوري سوسي كما الله ميرك يجدا لافيا الله يبياك ga wannan nasiha da kai wani malam wajen masha Allah an ji rikicin nasiha daga kowane ɗalibi ko kuma an ce har yanzu ɗalibin malam kuma malami limami malam adamu abdullahi dango kusan in ce yau shekara ta guda da rabi ban ganin shi ba sai minista ga idanu tun mu da muka yi a jirgin kebbi da kuma to kanon wa haɗu ko ba da na aiko kai shekara guda da kusan rage Allah ya sa kama da alkhairi da wannan ziyarar da aka kawo mallam wancan sati umman ta ɗalibai cikin yadda Allah an kokarta sosai